ولتجدنهم احرص الناس على حياه ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر الف سنه وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر والله بصير بما يعملون ذاك سامو يهودا ya kai wannan annabi sun fi kowa kwaɗayin rayuwa duk ƙasƙancinta da wulaƙancinta kai sun fi mushirkai waɗanda ba su imani da tashin alkiyama da hisabi ba kwaɗayin mutuwa alhali ga su ma'abota littafi ne sun yi imani da tashi bayan mutuwa da hisabi amma zaka samu mutum a cikinsu yana so a rayuwarsa ya kai shekaru dubu waɗannan daɗewar a rayuwarsu ba zai nisanta shi daga azabar Allah ba duk daɗewar da ya yi Allah yana ganin ayyukanku babu abin da yake ɓuya a gare shi kuma zai saka musu.